Masu raro mu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na sarfi Sarfila Hashin Gumel tare nake da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. yau ranar laraba 28 ga watan yuni na shekarar 2023 masu haro da fatan ana ci gaba da bukukun babbar sallah lafiya kamar yadda aka saba a wannan rana mai muhimmanci za mu kawo muku ci gaban gaishe-gaishen sallah to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna to assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran yau take babbar sallah kamar yadda aka ji dubun dubatan musulmi mahajjata sun jure ma tsananin zafi jiya don aiwatar da kwatancen jifar shedan sannan yau aka yi layya yayin ayyukan hajji na bana yayin da zafin rana ya zarce 42 a ma'aunin celsius wato 107 a ma'aunin fahrenheit ɗimbin mahajjata sun yi tattaki wasu kuma suka ɗau motocin bas zuwa wagegiyar shiyar nan ta jimarat wadda ke wajen birnin makka inda wasu manyan gadoji uku ke kaiwa ga wasu manyan gikai uku waɗanda aka musulta su da shaidan ta wajen amfani da 'yan duwatsun da suka tattara da dare a muzalifa mahajjatan sun yi ta jifar ginshiƙan waɗanda ke kwatanta shaidan wannan al'adar tana tuni da labarin annabu ibrahim wanda ya jefi shaidan don nuna ƙiyayyarsa ga yaudara irin ta shaidan yau dinnan laraba jami'ai a ukraine sun bayyana cewa wani harin makami mai linzami da rasha ta kai a birnin kramatorska ya kashe mutane akalla tara baya ga wasu hamsin da suka ji raunuka hukumar kai daukin gaggawa ta wallafa hotunan tawagogin ayyukan ceto na binciken cikin baraguzai a wuraren da harin ya da su ciki har da wani wurin cin abinci karama na yamma ne da fagagen daga inda ake ta gwabza fada a lardin donetsk da ke gabashin ukraine ukraine ta kuma bayyana cewa rasha ta kai wani harin makami mai linzami jiya talata a karamar joke wato shekara guda cif bayan da rashar ta kai wani hari a wajejen wanda ya hallaka mutane akalla ashirin a wani babban rukunin shaguna wata shawarar bayan bincike da majalisar dokokin kasar australia ta gabatar yau laraba ta buƙaci da a haramta caca sannan a hankali cikin tsawon shekaru uku tana mai nuni da mummunar illar da ke tattare da yadda yara ke ta shiga harkar rahoton ya bayyana binciken wato rahoton bayan binciken ya nuna cewa takaita cacar bai da wani tasiri don haka rahoton ya yi kiran da a ɗau wannan mataki na hanawa kwata-kwata wato ta wajen bi hankali kuma dalla-dalla ta yadda ba wanda zai fake da wani dalili ya saba dokar. 'yan kasar australia sun fi na kowace ƙasa a duniya kashe kuɗi kan caca musamman ta yanar sadarwa a cewar rahoton wanda ya ƙara da cewa kusan rabin mutanen da aka nemi jin ra'ayinsu bara sun shiga harkokin caca to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wata sabuwar doka wadda za ta fara aiki yau laraba koriya ta kudu za ta fara aiki da tsarin da ƙasa da ƙasa ke amfani da shi wajen kirga shekarun mutum na haihuwa bisa ga al'ada akan ɗauki wato akan ɗauka cewa 'yan koriya ta kudu sun cika shekara ɗaya tun daga ranar da aka haife su saboda kidayar wato saboda kidayar ta hada da watanni wato watannin da jinjiri ke cikin uwa kuma duk a ranar 1 ga watan janairu akan ɗauka cewa an ƙara shekara guda ko da kuwa da watanni nawa aka haifi mutum wannan sabuwar doka wadda za ta fara aiki daga yau laraba na nufin kenan shekarun wato shekarun dukkanin 'yan koriya ta kudu za su karu da guda to amma jami'ai sun ce za a ci gaba da amfani da tsarin kiraye shekaru daga ranar da aka haifi mutum a ƙara ɗaya a duk ranar ɗaya ga watan janairu a fannin soji ilimi da kuma sauran fannoni daban-daban gwamnatin faransa yau laraba ta bayyana cewa 'yan sanda sun ɗau ɗamara a birnin paris da sauran manyan biranen ƙasar sannan ta yi kiran da a kai zuciya nesa bayan da aka samu tashe-tashen hankula a nan da can sanadiyar mutuwar wani matashi ɗan shekaru goma sha bakwai mai tuka motar raba sakonni wanda aka bindige har lahira a wurin duba ababen hawa na 'yan sanda mutuwar matashin ta tayar da tashin hankali a faɗin ƙasar inda aka yi ta aikawa da saƙonnin jaje da nuna ɓacin rai ciki har da wani saƙon da fitaccen ɗan wasan ƙwallo kiliyan mcpapi ya aika lamarin ya kuma haifar da tashe-tashen hankula a wasu garuruwa da sassan birnin paris ministan cikin gida garal darmanian ya ce an kama mutane 31 'yan sanda 25 kuma sun samu raunuka ibrahim kalmasi garba kenan ya karanto mai labaran duniya daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu sauraro yanzu kuma lokacin da za mu koma gefe guda mu miƙa filin ga zarahu domin ta gabatar mana da shirinmu na gaba. yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid gaisuwar sallah daga fadin duniya yau ne ranar aid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar aid domin yau ne ranar aid jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum zahra aminu fage ce ke muku barka da wannan la'asariyar da fatan an yi sallar idi lafiya tare da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu baki daya amin a cikin shirinmu na gaishe-gaishen sallah kashi na biyu a yau laraba goma ga watan zulhijja shekara ta dubu da da da arba'in hudu bayan hijiran manzon rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da 28 ga watan Yuni na shekarar 2023. Za mu ɗaura daga inda muka tsaya a safiyar yau. Jama'a masu sauraron mu sai a gyara zama a kasance tare da mu domin sauraron shirinmu na musamman na gaishe-gaishen sallah. Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar don ba shakka ladar mu ta ranar Eid don ba shakka ladar mu tafi yawaita ranar Eid. Assalamu alaikum. Sunana Ibrahim Idris, mazauni kasar Angola. Ina mika sakon barka da sallah wa iyayena. Alhaji Sani Idris da Hajiya Khadija Idris da kuma 'yan uwana yayuna da kannina Sadiq, Ismail, Fatima da Rashida. Kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma abokaina Habib Abubakar da kuma sarki kuma ina taya ku murnan barka da sallah da kuma budurwata ummi ke ma ina taya ki murnan barka da sallah da kuma makwabcina malam audu mai gyaran rediyo kai ma ina maka fatan barka da sallah daga ƙarshe ina muku barka da sallah masu sauraron da ma al'ummar musulmi baki da assalamu alaikum assalamu alaikum sunana abdulhalim muhammad chinadi mazaunin ƙasar jordan ina mika saƙon barka da sallah wa iyayena sanato muhammad muhammad da mamana hajiya aisha muhammad da 'yan uwana farhan nabiha kubra arfad da sudais da fatan kun yi sallah cikin ƙoshin lafiya da abokaina nuraddin Hamstix da aiman kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma makwabtana Asad mai canjin dala da kuma Faisal Real Estate da kuma Bestina ban manta da ke ba Ilham Sarki kuma ina cewa ku murnan barka da sallah Allah ya sa an yi sallah a sa'a Allah ya maimaita mana cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali amin ina so na yi amfani da wannan dama na yi wa kasar mu addu'a wato Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma Sauƙin rayuwa. Amin ya Allah. Daga ƙarshe ina yi muku fatan barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraronmu da ma al'ummar musulmai baki ɗaya da miƙa godiya ta musamman wa ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka bisa ƙoƙari da hidima da kuke yi a koyaushe. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sunana Maryam Abbas. ni mazauniyar ƙasar Maroko ne. Ina miƙa saƙon barka da sallah zuwa ga iyayena. Malam Abbas Garba da mamana Hajiya Fatima Muhammad da 'yan uwana yayuna da ƙanina. Yaya Ahmad, Yaya Muhammad da Khadija. Da fatan kun yi sallah lafiya. Da ƙawaye na Lantana Lami da Baraka. Daga fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraron mu da al'ummar musulmai baki daya assalamu alaikum assalamu alaikum sunana halima hamza ni mazauniyar ƙasar saudi arabia ce ina miƙa saƙon barka da sallah wa iyayena malam hamza da mahaifiyata malam fatima muhammad da 'yan uwana yayina da ƙannena. yayin fatima hajiya talatin da kuma anti khadija masoyi na ilu ba zan manta da kai ba ina miƙa muku saƙon barka da sallah da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausar muryar amurka da masu sauraron da ma'aikatan musulmai baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah sunana umar abdulaziz ni mazaunin ƙasar zimbabwe ne a ina miƙa su abin gaisuwa ta ga mahaifana alhaji ibrahim sadiq da ke garin katagun da hajiya sadiya umar da ke garin katagun da fatar kun yi sallah sannan kuma kuna cikin ƙoshin lafiya sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta na wannan sallah ga yayyina alhaji tanko ibrahim da kuma alhaji abdullahi ibrahim da alhaji umar ibrahim da kuma alhaji afakallahu ibrahim da fatan kun sallah kuna cikin ƙoshin lafiya allah ubangiji ya sa haka amin suma amin sannan ina mika saƙon gaisuwa ta ga kannena sista hasiya ibrahim sista zainab ibrahim sista khadija ibrahim sista Amatullah ibrahim da sauran kannena wanda ba ambaci sunan ku ba da fatan kun sallah sannan kuma kuna cikin ƙoshin lafiya sannan na mika saƙon gaisuwa ta ga makwabtana ah, alhaji mai kanwa da kuma alhaji barau da fatan kun sallah kuna cikin ƙoshin lafiya sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga mai gidana abin tunkahu na alhaji muka-ilu da ke sai da goro Allah Ubangiji ya ba mu sa Allah dafa da fatan kai sallah cikin ƙoshin lafiya sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga masoyiyata a bar ƙaunata a bar alfaharina hajiya sa'adiyya halimatu sadiya da fatan kin sallah kina cikin ƙoshin lafiya sannan da ƙarshe ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga sashen hausa na muryar amurka da fatan kun sallah lafiya kuna cikin ƙoshin lafiya allah ubangiji maimaita mana ya karɓa mana da ƙarshe ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga ɗaukakin al'ummar duniya da fatan an yi wannan hidiman sallah cikin ƙoshin lafiya allah ubangiji ya karɓa mana kuma maimaita mana amin su amin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa suna Sunana Nura Jumba daga kasar Kuwait. Na mika sakon barka da sallah wa iyayena da Muhammad Jumba da mahaifiyata Hajiya Rabia Yaro. Da fatan kun yi sallah lafiya da kuma yan uwana Hamu Itti Jamal Jeman Dr. Fatima Aminu Aisho da Antidano. da fatan kuma kun yi sallah lafiya da kuma abokaina musa na gaggo faruk wali da bukar da fatan kun yi sallah lafiya ba zan manta da budurwata ba maryam baby da fatan ke yi sallah cikin koshin lafiya daga karshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan shashen hausa na maryam amurka da masu sauraron mu da ma al'ummar baki daya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. na mai girma wanda ya kagi makahon tsuntsun da mai kiwo bai noma shi ke kula da gidan shi da mata da 'ya'yan shi cikin himma tun da ka yi mishi baiwa kai mana don mu wake watar sallah ha al'umma na na mai Assalamu alaikum sunana Abubakar Garba mazaunin kasar Pakistan. Ina mika sakon barka da babban sallah wa iyayena Alhaji Garba da kuma Hajiya Amina da kuma 'yan uwana, yayuna da kannina Adamu, Musa, Haruna da Dauda. Kuma ina muku fatan barka da sallah. da kuma abokaina yusuf ibrahim da kamal kuma ina taya ku murnan barka da sallah da kuma bebi na wato farin ciki na maryam musa ke ma ina taya ki murnan barka da sallah allah ya sa an yi sallah lafiya daga karshe ina yi muku barka da sallah assalamu alaikum naku abubakar lahiru Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Khadija Ibrahim Shehu Azare ni yar ƙasar Nizar ce. Ina mika sakon barka da sallah ga zuwa iyayena Malam Ibrahim Shehu Azare da mahaifiyata Hajiya Amina Abdulkadir Hassan da kuma yayyena Siyama Hamdiya da Humaira da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Daga ƙarshe ina mika sakon barka da sallah ga zuwa masu sauraron mu da al'ummar musulmi ga baki ɗaya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Muhammad Awal Sa'id ni mazaunin garin Malaysia ne ina yi wa dukkanin al'ummar musulmi da ke faɗin duniya barka da sallah sannan ina miƙa gaisuwa ta ka musamman ga iyalaina da 'yan uwana tare da iyayena da abokan arziki da ke zaune a ƙasar Najeriya sannan kuma gaisuwa ta musamman ga babban yana wanda yake ƙasar Amurka. Na gode. Assalamu alaikum uh, sunana Sadiq Musa Sa'ad uh, ni dan asalin karamar hukumar buci ne uh, da ke garin Kano a yanzu ina zaune a wato Ingila uh, ina so yi amfani da wannan dama in mika saƙon barka da sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya a gaisuwa ta musamman zuwa ga mahaifina dr musa sa'ad muhammad da mahaifiyata hajiya gaji umar ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga abokina dr safiyanu sa'idu alimi biyar da iyalinsa wanda suke zaune a ƙasar amurka Ina so in yi amfani da wannan dama in yi wa ƙasar mu addu'a wato najeriya mata addu'ar zaman lafiya da kwanciyar hankali ina addu'ar allah ya sa aisha gulgulan sallah lafiya a gama lafiya Allah ya ibadun mu amin ni ne naku Dr. Sadiq Musa Sa'ad. salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suna na Fatima Sayyid Khalid. Yana yi wa dukkan al'umma musulmi barka da sallah sannan yana yi wa babana da mamana da suke a Najeriya barka da sallah da kuma 'yan uwana. baki daya da karshe ina miƙa gaisuwa ta musamman ga yan mutar da iyalinsa baki daya wannan shine sakon gaisuwa ta ta barka da sallah Assalamu alaikum suna na Fatima Dakiru ni mazauniyar kasar Rasha ne ina mika sakon barka da sallah wa iyayena babana Dakiru Garba da mamana Ramatu dakiru da 'yan uwana yayuna da ƙannena Lubabatu Zuwaira da Murja da fatan kun yi sallah lafiya da abokaina aisha amina da maryam da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah masu sauraro da al'umman musulmai baki daya bisala assalamu alaikum wa rahmatullah sunana rashida aliyu mazauniyar kasar indiya ina mika sakon barka da sallah wa iyayena alhaji aliyu mai kudi da hajiya binta aliyu da kuma yan uwana yayina da kanina falmata hafsat izuddin da mariya da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya da kuma kawayena aisha fadila rukayya da maimuna da fatan kun yi sallah lafiya da kuma saurayina ba manta da kai ba abdul jinadi da fatan ka yi sallah cikin koshin lafiya Allah ya maimaita mana amin assalamu alaikum assalamu alaikum Suna na fatima muhammad suleiman mazauniyar kasar canada ina miƙa saƙon barka da sallah ga iyayena honorable muhammad suleiman da hajiya aishatu muhammad da 'yan uwana ihsan adil khalil da fati da fatan duk kun yi sallah lafiya sannan ƙawayena na zainab mami da ruƙayya da fatan duk kun yi sallah lafiya sannan ina mika godiya da kuma sakon barkar da sallah da fatan kun yi sallah lafiya na gode da kuma dukkan al'ummar musulmai baki daya ina muku barka da sallah Yakubu Muhammad. Masu sauraron mu kada dai a shagala wannan gaishe-gaishen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum sunana Sheikh Abdul Hakim daga kasar Qatar. Ina miƙa saƙon barka da sallah wa iyayena. Alhaji Kamal Sarki da mahaifiyata Hajiya Baraka Sa'id da fatan kun yi sallah lafiya da kuma 'yan uwana Murshala Kabir Umar Ofisa yaya fatima yaya hadiza yaya amina da yaya sa'adatu da fatan kuma kun yi sallah lafiya da kuma abokaina mubarak alfa finance umar faruk wanda aka fi sani da bi da kuma ibrahim mu'azu ahu da fatan kun yi sallah lafiya. Ba zan manta da masoyiyata ba, rahama da yabu ɗan raka, da fatan kin yi sallah cikin ƙoshin lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraronmu da ma al'ummar musulmai baki ɗaya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. sunana muhammad rabi wasu wanda aka fi sani da danfo ina da zama a kasar ingila ina yi wa yan uwana musulmi barka da sallah sannan ina yi wa mahaifina barka da sallah mamana da sauran yan uwa sannan ina yi wa mai gidana harabar abdul jazi barka da sallah jagaban tunubu allah ya tabbatar mana da alkhairin da ke cikin wannan lokaci kuma allah ya samu yi shi lafiya daga karshe ina yi wa ma'aikatan muryar amurka gaisuwan barka da sallah allah ya maimaita mana na gode Assalamu alaikum sunana Aminu Dada daga kasar Zimbabwe. Ina miƙa saƙon barka da sallah wa iyayena Alhaji Abdullahi Dada da kuma Hajiya Saudace Ibrahim da kuma yan uwana yayyina da ƙannena Yakubu, Musa da Aliyu. Da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya da abokaina Manna, Nasir da Mubarak da fatan kun yi sallah lafiya da kuma makwabcina mahmud mai taliya da mansur kina pep da fatan kun yi sallah lafiya daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraronmu da ma al'ummar musulmai baki daya assalamu alaikum sunana muhammad hanif umar mazaunin jihar saudi arabia ina miƙa gaisuwa ta ta sallah ta barka da sallah ga iyayena sunan mahaifina alhaji umar adamu yame sunan mahaifiyata hajiya hadiza ta taraki umar ina miƙa mata babban gaisuwa na barka da sallah sai sunan ƙanina abba umar adamu shi ma ina miƙa masa kyakkyawan gaisuwa ta barka da sallah ga 'yan uwana dukkan ƙannena hassan da usaini da kuma nana khadija umar ita ma ina miƙa mata kyakkyawan gaisuwa na barka da sallah kuma ina miƙa gaisuwa ga ƙannena guda biyu aisha da aminatu su ma ina miƙa musu kyakkyawan barka da sallah ubangiji ya Allah ya nuna mana rayuwa mai albarka sai ina miƙa gaisuwa na ga yan uwana ta shashin mahaifina ina miƙa musu kyakkyawan gaisuwa na na barka da sallah ina miƙa ina miƙa ma yan uwana musulmai ta shashin fannin mahaifiyata ina miƙa musu kyakkyawan gaisuwa na na barka da sallah a takaice ina takaitawa gaba ɗaya abin da zan faɗa na ƙarshe shine yan uwana musulmai da suke nan sashin hausa na amurka baki ɗaya su ma ina miƙa musu babban kyakkyawan gaisuwa ta barka da sallah ubangiji allah ya sa a yi sallah lafiya mu ci rayuwa kuma mai albarka mu sa allah kuma ya sa mu dace cikin rayuwa mai albarka duniya da lahira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana al'amin ibrahim tanko ni mazaunin kasar kuwait ne ina mika sakon gaisuwa ta ga mahaifana alhaji ibrahim tanko da mahaifiyata hajiya fatima zara ibrahim tanko da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da fatan kuma kun yi sallah cikin ƙoshin lafiya sannan ina mika saƙon gaisuwa ta ta musamman ga yayuna da ƙannena da fatan kun yi sallah kuna cikin ƙoshin lafiya wato aishatu mai jidda minatu aisha khalil da dai sauransu sannan ba zan gaza ba barin garzaya na mika saƙon gaisuwa ta ga masoyiyata a habar na wadda nake so mu kasance a ko da yaushe wato hajiya ummi allah ya bar mu tare da fatan kemakin sallah cikin ƙoshin lafiya sannan na mika sakon gaisuwa ta ga makwabcinmu alhaji ibrahim mai saida gaba a bakin layi da fatan kai ma kai sallah cikin ƙoshin lafiya sannan na mika sakon gaisuwa ta musamman ga ma'aikatan sashen muryar amurka tare da musulman duniya baki daya da fatan kun yi sallah cikin ƙoshin lafiya Masu sauraron mu da wannan kuma muka kawo muku shirinmu na gaishe-gaishen sallah a wannan shekara. Sai kuma idan Allah subhanahu wata ala ya kai mu wata shekarar za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin dukkanin waɗanda suka bada gudummawa wajen haɗa wannan shiri har ya zo gare ku. Da waɗanda kuka ji muryoyinsu muna miƙa saƙon gaisuwar sallah daga muryar Amurka zuwa ga ɗaukacin ilahirin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya. Da fatan Allah ya maimaita mana amin. Godiya ta musamman ga wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leathers Gresham Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC da fatan za a yi bikin sallah lafiya Allah ya maimaita mana. Yau ne sallah ya sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid ya jama'a الأمة بركم مدين سلر عيد يا جماعة الأمة بركم مدين سلر عيد دمبا شكا لا درمو تافيا ويتاران رعيد دمبا شكا لا درمو تافيا ويتاران رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهومي يسل عيد يوني سلا يوني عيد دك تهومي يسل ra'ayi ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayin ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayin domin yau ne ranar ayin yau ne sallah yau ne ayin barka barka barka ku yau ne sallah yau ne ayin barka barka barka ku duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk dangin mu duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk dangin mu mu ziyarto duk dangin mu mu ziyarto duk dangin mu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا اله الا الله الله اكبر الله a gaida zahara to masu raro da haka ne maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma mun sake dawa a shirin na da karfe 9 da rabi a ugon Najeriya Niger Kamaru wanda ya daidai da karfe 8 da rabi a ugon GMT da Ghana Domin sake sauraron wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za a izo shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taimaka wajen shirin ya zo gare ku sai kuma dadiwa wanda ya haɗa shirin da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau. Daga nan birnin Washington DC, nisar fil hashin guma ke cewa mu kasance lafiya.